a dai wannan masallaci na albarka na a shaɗa abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a cikin birnin kano najeriya allah maɗaukacin sarki ya karɓi jimu. allah ba mu ikon faɗin daidai da fassara daidai da kuma aiki da abin da ke cikin littafin allah maɗaukacin sarki na'am to kafin mun fara karatu akwai tambaya da aka yi cewa ce riya kuma wani aiki ne riya ba ta ɓata shi Abin da ake ce riya shi ne mutum ya yi aiki na ibada da manufar nuna wa wasu ko kuma wata su ji daɗi ko kuma wata su yaba ko kuma wata su riƙe masa ganin yana da girma yana da daraja ba wai Allah aka nufa da wannan aikin ba duk wata ibada ko ta magana ko ta aiki da ɗan adam zai yi shin ya shafi wannan ibadar sallah ne azumi ne ko menene sai dai wani lokaci aiki ya bambanta da wani zuwa wani akwai sanda za ka fara aiki don Allah kuma riya ta shiga ciki akwai sanda za ka fara aiki don ba don Allah ba daga baya riki ɗaya zama don Allah zuwa su malamai misali sallah idan ka fara sallah sallah za ka yi ta don Allah ka fara Idan ka san ta waje ba a kanka sai ka zo ka tada sallah za ka yi azhar to dan ganin wasu sun zo suna ganin ka sai kuma ka gyara sallah sai ka kyautata ta wadda a da can kafin su zo ba ka gyara ta haka ba ko ba dan ana ganin ka ba ba za ka gyara ta haka ba wannan suka ce riya ta shi kuma aikin zai iya ɓaci a gurin Allah ko da ba ɓaci na a ce ka je ka sake sallah ba tunda ba wanda ya san zuciya sai Allah akwai kuma wanda da san an fara dama ba dan Allah ba daga baya kuma sai ikhlasin ne shiga sai a gyara niyya wasu ka ce kamar neman ilimi ibada ne ka shiga neman ilimi gadan gadan ba dan Allah ba Dan abin duniya don ka yi suna don a san ka don gogayya da malamai don kai ma a ce ka iya don a yi ma da sauransu ko ka don neman abin duniya ko dan ma ka aiki kawai don dai ka samu takarda ka yi aiki daga baya kana karatu sai kuma ikhlasi ya shiga ka ga ai wannan karatu ma bai kamata a nemi duniya da shi ba lahira ya kamata a nema da shi sai ka gyara niyya wannan ya tsare don Allah ke na fata mun gane ta <clears throat> kai takaice dai riya yin aiki ba dan Allah ba ko kuma akwai biyarwa kana cikin yin aikin sai kuma ba a ganin ka amma sai ka ɗaga murya don ƙafi wannan jiyarwa ne ko kuma ka yi aikin don Allah sai ka zo ka ba da labari ɗan zai ta zira ka zai ta zira ka har sai ka zo ka ba da labarin abin da yi da daddare abin da yi jiya abin da yi wa wani sai ka zo kana ba da labari ga wanan nan wato ya shiga wata damuwa Allah ne da sa nima da kudi a hannuna shine kuma na taimaka masa kaza kaza kaza da sauransu can da kai ka'idan Allah amma yanzu kuma kana biyar wani na fata ga Allah ya tsare mu to wannan musifa ce duka to shin akwai wani aikin da riya ta shiga gaskiya yana da wahala kadai abin da aka ce shine azumi na farilla azumi na farilla wasu malamai suka ce ya ba ta shigarsa duk da dama kowa ya san kana yi kuma dole ma don Allah za ka ko ka shi ko ka so me yasa Me shi ba za a iya shiga ɗaki a ci abinci ba a fito a ce ana yi in ku aka shiga ɗaki aka ci abinci to ya kai ma ka san ba ka yi ka san ba ka yi mutane kuma ba su sani ba amma kai ka san aikin bai yi ba to in ku har ba za ta iya shiga lungu ka sha ruwa ka sa abinci ba to dole dan Allah ka yi kuma za ka yi cewa yau muna yau muna azumi yau mun kai 20 da kaza wannan biya ba ta shiga ba azumi ne na ba. amma na nafila suka ce yana da kyau a koyi riya za ta iya shiga me yasa ko da dan Allah aka yi to an san kana yi ka nuna mutane kai ne ibada ne kana azumin litinin da alhamis kana kaza kana kaza kowa sai ya sani to ladan zai iya ɓaci ko da azumin bai ɓaci gaba ɗaya ba to lada ya tsiyaye tun da kana nuna mutane walayi ta hal wannan shine a takaice sai dai mutum ya ba hanyoyin jarawa da yi don Allah da koyon ikilasi din da sauran. Ubangiji Allah ya tsare mu ya tsare ayyukan mu baki daya. so alhamdulillah muna cikin suratu luqman luqman al-hakim na ji za mu tashi aya ta sha uku wa idh qala luqman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نعم. إن الشرك لظلم عظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان ألوك تند لقمان يتي لابنه قطنسا وهو يعظه a halin wa'azi yake mishi ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana la tushrik billah kar ka yi tarayya da Allah inna shirka lallai tarayya da Allah ke kenan na zulmun azim wallahi zalunci ne babba A nan mun yi magana a kan wane ne lukman a inda muka samu saɓani wasu suka ce annabin Allah ne wasu suka ce a ba annabi ba ne mutumin da ya kirki ne amma dai an yi ittifaki to a mutumin kirki ne bawan Allah ne tare sannan Allah ya azurta shi al'ilmu wal faham wa husnul ta'bir ilimi da fahimta da kyakkyawan ta'abiri iya ba da labari wannan ita ce hikima ɗin wanda duk ya kasa samun wannan sai ba shi da hikima farko ba ilimi ba ba samu shirme sannan ba fahimta babu hikima babu husnul ta'bir babu iya mai da zance babu iya ba da labari babu iya isarwa wannan anan ne kake ganin mutane da yawa ana samun matsaloli hikima mutum ya zama ya fahimci rayuwa ya fahimci zamanin shi ya fahimci al'ummar shi ya fahimci wanda yake magana a ina zai magana a ina ya dace wane kalmomi ya dace a san da ya dace maza yake magana da su mata ne yara ne manya ne shugabanni ne mabiya ne a daji ne ko a gari sababbin musulunta ne ko tsofaffi ba su musulunci ne yan cikin gida ne kenan kaga kowa sai ka san me ka faɗa to sanin wannan shine hikima to wani gabaɗi dai balibi balibi ne wawa ne shi ba shi bai san waɗannan abubuwan ba sai zai ta kwaba magana duk inda ya ga dama a madadin saƙo ya isa wallahi sai ya zama munashir mai kora mutane daga addini a madadin ya zama dalilin shirya sai ya zama dalilin bata kuma a hakan wa'azi yake a hakan so yake isar da sako amma bai sani da zai ba da wannan ba hakimi ba ne to luqmanin hakimi yana da hikima shi ta ce kuma luqmanin hakim yara kalmomin su daban manya kalmomin su daban kafirai kalmomin su daban musulmai kalmomin su daban wannan ita ce hikima sannan kuma yakan faɗi magana wadda take kama da irin ta annabawa mai cike da hikima mai cike da kalmomi na kayatarwa ka ji kamar wahayi ake mishi to duk wannan in kana karanta masu hikayen to maganganun annabi luqman ko kuma bawan Allah luqman to za a ga suna faɗin maganganu misali daga cikin abin da yake rawaitowa na hikimarsa aka ce aka yanka dabba kamar rago sai mai gidansa ya ce je ka ɗauko min inda ya fi ko'ina kyau a cikin jikin wannan ragon mafi kyan nama a jiki sai zai ɗauko harshe ya kuma yanko zuciya aka sake yanka rago wani lokaci ya ce ɗauko min mafi muni nama a jikin wannan ragon na mai da ya ɗauko harshe ya ɗauko zuciya ya ce a ranar na ce ka ɗauko min mafi kyau ka ɗauko yanzu kuma mafi muni ka ɗauko ya ce a ranka ya daɗe babu wata gaba mafi kyau a jikin dabba ko ɗan adam ko dai wani mai rai sama da zuciya da harshe in aka gyara su sun fi kowa tsafta in aka muna na sufa sun fi komai muni a jikin ɗan adam to mutum ne mai hikima mai iya isar da saƙo mai magana mai kama zuciya <clears throat> sannan Allah ya azurta shi da nagarta da kirki shi yasa Allah yake ba mu labarin irin yadda ya dora ‘ya'yansa a kai shirya na an yi magana ɗansa ƙwaya ɗaya amma ka ce yana da ‘ya'ya amma yana yi wa ɗan wa'azi ne musamman babban su wanda yake ganin ya fi hankali kuma yana so ya seta shi ya ɗora shi a kan hanya idan muka zo waɗannan nasihohi da ra'ayi abu shakka za mu fahimci dukkaninmu muna da buƙatar wa'annan nasihohi sannan akwai tarbiyya ciki akwai ladabi ciki wanda muke magana a kai wanda galiban muka rasa ladabi da biyayya da ɗa'a da sanin ya kamata duk a cikin waɗannan an koya maka. tarbiyya ladabi biyayya yadda ya kamata ya mu'amala da ubangijinsa da al'umma baki ɗaya a karan farko sai yake wa huwa ya izuhu wa'azi yake masa wannan wawul hali alhali wa'azi yake mishi ina yana daga hikima ka yi wa 'ya'yanka wa'azi ka yi wa na kusa da kai wa'azi su ne a haƙu da ya kamata ka fara gyara ya gonayya asali yabni aka yi tasgirinsa ya ya yabni ya gonayya a zafihi tasgir ya kai ɗan ƙaramin ɗana. da yana nuna yaron ƙarami ne na amma ya isa ya fahimci magana da zance da fahimta ba wai ƙanƙani ɗan mutum wasu ka ce wannan tafsiri ne da ake kira tafsirul ishfa wato tafsiri ne na tausasawa da da yadda ake tausasawa mu'amalar yaro ce <clears throat> ya bunai la tushrik billah karka da kai shirka da Allah mafi girman zunubi da yake hana shi shirka me yasa saboda a zamanin ana shirka din ana tarayya ga Allah kuma shi ne zunubi mafi hatsari da ɗan adam zai yi a duniya game da muka sha faɗa cikin ayoyi mabambanta me shirka ɗaukar haƙƙin Allah a baiwa bawan Allah kowane irin ɗan adam kowace irin halitta kowane irin wani mafaluki da Allah ya halitta inda za a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ko na rububiyya ko na uluhiyya ko na al'asma'i wa sifat wannan ya zama shirka da Allah wanda ya zubiya in mutum na so ya gane su da kyau sai ya je ya san anwa'ul ibada nau'i nau'i na ibada abu kaza ibada ne abu kaza ibada domin da abin da ya janyo ake ta rigingimu akan maganar shirka shine rashin sanin mai suke ibada in aka san ibada da anuwa'unta samfuri samfuri da salo salo da type of ibada ɗin to za a gane to a shi abu kaza ibada ne a shi abu kaza ibada ne to bai kamata a yi wa ɗan adam ba kamata a yi wa mahalicci wannan ko ba zai wuce an karantar da mutane a aji a gurin karatu da hanya mai kyau da usulubi mai kyau a fahimta amma da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ba za a taɓa ganewa me ya sa musamman cikin al'ummar mutum ba zai taɓa yiwa ba mutane na addini suna sallah suna son manzon Allah suna zuwa maka suna aikin hajji suna azumi ka zaka ce musu mushrikai su yarda ka zaka ce musu kafirai ba akwai kuskure ki saboda haka lalle sai an fahimta a ilimance me ce ibada kuma me ce shirka <clears throat> na fata an gane amma bai yi wa wanda yake da wancan ka zo kai masa mu'amala ta kafirai a ba kai ma an ce yanzu nu amilu mu'amalatul kufar mai masa mu'amala irin mu'amala da mu yi kafirai ba za ka taɓa yadda ba to da ka musulmi wanda yake da kurakurai da kuskure daban da wanda yake kafiri ne tsantsa duk musulmin da yake shirka bisa jahilci ko rashin sani ko kuma shi bai ma san laifi ba ne ga wannan daban ba hukuncinsa daban amma wanda ya amsa shi kafiri ne ba ma musulmi ba ne da ya ma shigo gidan musulunci ba da wannan mu'amala da za a yi da shi da musulmi mai kuskure mu'amala da za a yi da shi da ila akwai rashin sani ila akwai jahilci ila yadda ya fahimci abin shi ba haka ya fahimce shi ba ila to aka ce ka zani ila bai taba fahimtar cewa ana girmama wannan abin sama da Allah kaga yana buƙatar wayar da kai da ilmantarwa da usulubi mai kyau da yadda zai fahimci abin da yake kai kuskure to wannan yana da sauƙin ya gyara da izinin Allah kuma da tattaunawa ta ilimi da tausasawa da rahama a cikin magana to shi da yace karka yadda kai shirka da Allah shirka wallahi zalunci ne babba ashe za a iya cewa shirka zalunci me yasa me zalunci zalunci shine daukar aba aje sha inda bai dace ba to an ɗauki ibada an ajiye ta ba inda ya dace kenan ta zama zalunci allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dan da wannan aya ta sauka aka ce sahabbai abin ya dame su ya tayar musu da hankali waɗanda suka yi imani ba su to imaninsu da zalunci ba suka ce ya rasulullah wa ayyana la yazlimu nafsa yau a cikin mu ai baya zaluntar karkansa ta hanyar sabo sai annabi ya ce a ba ku karanta fadin Allah ba ne game da Luqman inna shirka la zulmun azim ai shirka ake nufi a watan aya din na amanu wadanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum ba su cuɗa imanin nasu bi zulmin ai bi shirkin da shirka ba ashe waye fassara bi zulmin anan annabi ne fassara sallallahu alaihi wasallam wannan shine tafsirul qur'ani bil hadith tafsirul qur'ani bis sunnah in ka zo kace ba shirka ake ne ba sai sai a ai manzo Allah da haka ya fassara dole ka fassara bi zulmin bi shirki ba wani sabani a nan daga hadisi ya fassara ula'ika lahum al-amn wayannan su suke samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a lahira wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu to da ka shirka zalunci ne wal kafiruna hum zalimuna ai kafirai su ne manyan azalmai wanda suka dauki haƙƙin Allah suka bi mu Bai yasa galiban gurin shirka sai Allah yake faɗin zalunci yake faɗin zalunci نعم ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أمي ولوالديك إلي المصير أنا أبنجي تعالى sai ya shigo da wata matsala saboda muhimmancin alaƙar ɗa da iyaye sai maza ya shigo da wata matsala kafin a ci gaba da maganar shi wannan bawan Allah al-haji saboda wani guri ne da a mu'amala tsakanin iyaye da 'ya'yan to lalle akwai kyakkyawar fahimta kuma ana so a samu ba da haƙƙi sai Allah ya maza ya wa wasainan insan mun fa kunnan dan adam shine ma'anar wasiya zan kunne alwasiya a rike ma kunne ana kaji e naji kaji kaji kada baka manta abin wasiya umarni mai tsanani ke ita ce wasiya shi sa wajen mutuwa ake ce masa wasiya in za ka yi tafiya za ka bar gari ka tara iyalanka me za ka yi musu wasiya ba nasiha ba wasiya to zan yi tafiya zan tafi aikin haji ko zan tafi kaza zan yi wata shida ban dawo ba amma abu kaza abu kaza da ake yi a gidan nan ko na tafi kar a fata a ci gaba da yi abi wasiya hakan mutuwa za ka yi ka yi wasiya akan wani umarni da ka so ko ka mutu a saba da wannan wasiya ke ne domin yi wa ɗan adam wasiti wa wasainar insana biwalidaihi game da iyayensa biyu husnan a samu kyautatawa kyautata mu yi bayani a cikin surar da ta gabata suratul ankabut ma'anar kyautatawa a aikace ma'anar kyautatawa a magana da duk wani dangin abu dai wanda zai sa farin ciki a zukatan iyaye kuma ka duk abin da zai zama uku saba musu da sa damuwa a cikin zuciya da ɗaukar nauyinsu da girmama su a al'adanta abin da aka san duk girmamawa ne bai saba shari'a ba ima wannan ya haɗa da in suna tafiya aka ce karka shiga gabansu in suna magana karka yi magana ce sun gama karka daga murya sama da sa sa'annan ka sake sunansu duk wannan ladabi ne na musulunci da ma kowane addini yana yi kar ka kira sunansu ka kira sa da sunan da yake na mutunta mai ko baba ko abba ko baffa ko kaza ko kaza wannan kuma ko tura suna sa mai dad ko mai mom to kai ne shi ɗani kawai sai ka kira sunan sa kai kana musulmi wannan bai dace ba to ala ayyata hal duk abin da ya to ba shari'a ba ta saba ba mutuntawa ne to kai musu to Allah ya ce mun masa wannan wasiya sai Allah ya ce hamalatu ummuhu babarka ta dauki junansa ta dauki cikin sa wahanan a cikin hali na rauni wahanan ala wahan rauni kan rauni damuwa kan damuwa matsala kan matsala to da ka tana cikin tashin hankali kenan wa fisaluhu kuma yayansa ay sitamuhu yayi shi bayan haihuwa fi amaini shi ma cikin shekara biyu ana nuna maka ita ma wata wahala ce ga wahala ciki da aka yi wata tara ko wata bakwai ko ma sama da shekara wani to ga yayi cikin shekara biyu shi ma aiki ne shayarwa kulawa da shi rashin lafiya dan wannan tsakani zuwa asibiti rashin bacci matsaloli da yawa Allah ce anishkurli wali walidayka ka yaba min ka gode min wali walidayka kuma ka yaba iyayenka ka gode mun godiya anan Allah ya faɗi da kalmar shukura, ba godiya kawai ka fito da safe ba ba ina kwana ba na wallahi tallahi bata yi ba bata isar ba a aikata ake so a gani dan wani rai zai ce ina kwanan sai a neme shi a rasa yanzu ɗan nan har ya fita gonar ma ba zai je ba ai ba ba da yasan san za ka ce a je gona tuni ya gudu kuma ya zo an gaisa da shi to ba wani ina kwanan ka ba sai amfani ba dole sai ka zo an ce ɗebo ruwa yi kaza yi kaza je ka kai niƙa je ka kai markaɗe tafi gona wallahi wannan ita ce godiyar ba ma sai an ce tafi ba kawai ka zo da taho ba bai yau me kuma za a yi akwai sabon aiki ne ba ma sai an neme ka ba kuma duk abin da ka san za a neme ka to kar ma ka gudu to wannan ta fi duk wata gaisuwa da za ka bakai a gudu kuma Allah ya samu dace to haka kuma daga cikin abubuwa da na sha faɗa shine ɗaukar nauyin idan suna da buƙatar ka in ba su da bukatar ka to akwai abubuwan da kasan suna wani babansa yana son ko yana son lemo ko yana son fruit ko yana son nama ko yana son kaza to duk sanda kana da hali masa ka je ka koma ka san cewa in yi zai farin ciki sai ma addu'a wannan ka yi ƙoƙari kai ba sai ya nema ba sannan kuma akwai abubuwan da ƙila wanda ya shafi fito da mutuncinsa ta ɓangare biyu ɓangare na farko duk abin da kai wanda za a zage ka a zage shi a zubar masa da mutunci a gari a caya ɗan wani ne wallahi in kai ka saba mishi ba kai kaɗai abin zai shafa ba kai masa uku na zai da abin da zai fito da shi a wani kyakkyawan ɗinki ne kyakkyawan shiga ce duk a riƙe masa kar kuma a ce akwai na tsofaffi daban a'a yadda kai shadda mai kyau shi ma a siya masa shadda mai kyau Yadi mai kyau shi ma a siya masa ba wani rigan tsofaffi rigan mata tsofaffi lalle a so mata masu kyau in ya so an ɗinkin za a yi daidai da ita in ba za a yi na samarin ba ko sai a yi mata ɗinki mai kyau daidai da ita gidan da za a gina mata ya zama mai kyau gurin kwanciyanta mai kyau wannan fa uwa ce ita wata da ka auro babar ka ce to me yasa ake gyara mata ita ba a gyara mata to ala ta hal wani yana da matukar muhimmanci ya'ya su fahimci wani. kuma kai da kuɗinka annabi ya ce din na babanka ne anta wa maluka li abika ko ko cewa ya kawo ko ya kwace ka da maganar yanzu baba na ji na gida wai ya zo ya ce wai ya kwace ya ya ce wai ya kwace faɗin maganin ma kama je ka ba da labarin ma haramun ba da labarin ma wallah haramun in yake yana so ya kwace ya baka sai ka je ka ji nauni kai ka isa ka gode masa ne ka isa ka biya shi a rayuwa to don ya ɗan karɓi wannan ya yi laifi bai laifi ba <clears throat> ba ku kuma biya ba annabi yake in za a ce ka dan biya iyaye ka same su suna bauta ka yanta su ka sai su ka yanta su shine za a ce ka dan kwatanta amma babu abin da zake ka biya to wannan shine wasiya ka tuna waɗannan abubuwa anis urli wali walidayka malamai suka ce waɗannan suna daga guraren da ubangiji yake gwama ibadarsa da kuma magana haƙƙin iyaye faɗa haƙƙin sai faɗa haƙƙin iyaye an iskurli wal walidayka ati'u wallaha wa ati'u rasula ake musalata wa ati'u zakka yana hada wadannan abubuwa ilayyal masir duk makoma kuma gare ni duk za a dawo guri na da iyayen da 'ya'yan baki ɗaya aya ta gaba Allah yake wa in jahadaka ala an يشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك أما إن سكيب وقالكما لجمع دكي akan haƙƙin Allah ala an shirka bi akan sai kai shirka da ni to shi sa Allah ya maze ka wannan tunda ana maganar shirka ba nan haƙƙin Allah kuma zai fi kowa in iyayenka suka nemi su yi jayayya da kai jihadi da kai dole sai ka zo ka bi su akan bautar wani Allah kamar yadda aka matsa wa annabi Ibrahim zo ka bauta wa gunki yaki wannan ya yi daidai ma laisa laka bihi ilmin abinda kai da kanka ma baka da ilimi akan ma'ana shirme ne kai abinda ka sani bautar Allah fala tu kuma anan karka musu da'a karka bi su ba a ce rashin kunya ga iyaye kafirai ba masu ma a kan abin ne ba za ka su ba ba za ka yi musu da'a ba amma suna nan a kafiransu to ci gaba da mu'amala da su mai kyau da kyautata musu da biya musu bukatu matuƙar ba su suka yaƙe ka suka kore ka ba inda suna da bukatar zumuncinka to kai musu domin asma'u sanda babata bata musulunta ba ta zo za ta yi tana neman a taimake ta ta ce to ɗan jira na umma ta je ta siya manzo Allah ja'at ummi baba ta ta zo tana so in taimake ta amma ta zumunci annabi ya ce fili ummaki ki zumunci wa babar ki je ki taimaka mata ma'ana tana so ta san haƙƙin Allah aka gaya mata ko ko ba musulmi bane kana musulmi ka je ka kula da su gidan hayan su in ba su da gida kaza abincinsu kana nan kuma a musulminka kana sallan kana musulunci so kuma ranar lahadi ka ɗauke su ma a mota ka kai su cocin ka ajiye ka dawo ba ba yau ba za ku je sabis ba ne ai na zo ɗauke ku ne in kai ku sai ka je ka kai su ka dawo duk wannan biyayya ce gare su kai ba ka je ne don su je su ce annabi isa ɗan allah ba ne ka ne musu biyayya ne ka zo ba ka ɗauke mu karfe takwas na safe kai mu coci ka ce ina zuwa zan zo kuma ka je kai su ba wani laifi a ciki ka ce ba to sai kun dawo ni na tafi masallaci bin tafsiri <laughs> ba shi kenan ba to wannan duka wallahi wallahi kai mu'amala da su mai kyau to babu wani damuwa da za a samu to wannan an samu wa good example ma wani da ya yi haka da ya zo zai musulunta wallahi ba su ba shi wani damuwa ba ba wani damuwa suka je lalle lalle ya musulunci kuma ya musulunci ya rika mu'amala da su ne kyau wa Allah ya ce wa sahibuhuma su dunya ma'rufa ka abokance su ka zauna da su duk da kafiran ne a duniya ma'arufan lafiya lau yadda shari'a ta sani cikin mutunci amma wata sabila man ana ba ilai kai dai ka rika bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fasara mafi kyau da aka fasara wattabi sabila man anaba ila man anaba ilayya shine manzan Allah galiban malaman tafsiri haka suka fasara ka zauna da iyayen naka kafirai kai musu biyayya amma ka ba hanyar manzan Allah wattabi sabila ka duka bin hanyar man anaba ilai. wanda ya miƙa lamarinsa gare ni ne Allah wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam man anaba ilayya duk wata fasara da za a wadda ba wannan ba suka ce wannan son zuciya ne kawai na fata an gane sun ma ilayya ukun sannan gaba ɗaya makomar kuma zuwa gare ni ne da iyayen da kai karka ta dole in bi su su suka haife ni duk da shirka sai a ilayya marji'ukum fa kun bi makuntun ta'malun ni zan ba ku labarin duk abin da ko kasance kuna aikatawa Na. يا بني إنها إن تقلت قال حبة من خردل فتقوم في شقرة فتقم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله na'am ci gaba da nasiha ko wa'azi ko wasiti da lukumani yake waɗansa ya ce ya bunayya ha lalle ita in ta ku misala habba in ta kasance daidai nauyin ƙwaya min khardal ta komayya fata kun fi sakara ta kasance a wani dutse aw fi samawati ko a sammai aw fil ko a ƙasa ya'ti bi Allah Allah zai zo da ita inna Allah latifun khabir lalle Allah fa mai tausatawa ne kuma mai iya ba da labari ko kuma wanda ya tsare <clears throat> ya bunai ya kai dana innaha lalle ita ita wa wasu malamai suka ce damiri ne ya udu ila shirki yana koma ne zuwa ga watan shirka da yake hana shi to amma ya bata damirin mace shirka kuma a shirku lafazin a shirku namiji ne da yace inna shirka la zulmun bai ce wato lalle ita shirka zalunci ce babba ba sai siffanta ta da namiji amma dai suka ce damirin yana koma zuwa ga shirka wasu suka ce a'a damirin yana komawa ne zuwa ga kissan labarin الضمير يعود إلى القصة وسكة الضمير يعود إلى الخطيئة هو أن إذن سأقوي كيغيمش كيكياي برنا كيكياي سأقوي shi fa sabo komai kankanta in kai shi kana ganin ka buya innaha in takum misala zarra ko kuma zaluncin nan fa idan kai shi ba lallai shirka ka zalunci wani mazlima cuta kwandala naira ɗaya sisin kwabo wane ne wane ne kacutu wani ba da haƙinsa ba wallahi in ta ku misala habba min harda misala zarra misala habba duk malamai suka ce ƙwaya ce wadda laraba ce buga misali da ita wadda wani lokaci ido ma baya iya ganinta ita ce misala zarra ko misala habba min harda <clears throat> ونبا الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين الله تعالى ما اجي فكيري نا ادم كيران القيامه دنك سلمرن الله باوا ثابن ما اجي فكيري نا ادم ba wanda za a zalunta wallahi wa in kana misqala zarratin misqala habatin min khardal in ka zalunta mutum ka cuci mutum daidai da ƙwayar zarra ƙwayar komayya ƙwayar zarra din nan ko komayya malamai suka ce sai kai wasu ba da misali ma da ƙurar hanya irin wadda rana in ka shigo daki kake ganin ƙurar ko kuma ka kunna fitila da daddare kake ganin wasu ƙwayoyi ƙanana to wannan ita ce misala zarra ko misala habbatin min harda ko sai an sa na'urar da za ta kamba magani sannan za ka ganta ido ba zai iya gani ba to daidai da wannan kai cuta kai zalunci kai sabo saban nan ubangiji ya ce fata kun fi sakaratin sai ta kasance a wani gindin dutse ko a cikin dutse ko a daji ko a gida ko a lungu ko dare ko rana aw sama ko sama kaje ka buya aw fil ko a ƙasa ya ce bi halla sai Allah ya zo da ita a gaban adalci na Allah a kotun Allah ma'ana kila kana can ɗan sakandire a lokacin ka taɓa cutar wata ne mai sai da gyaɗa ka ɗauka mata gyaɗa gongani ɗaya baka biya ba wani mai rake ya kawo ka saci ɗaya ka sha baka biya ba tun kana ɗan sakandire ko ɗan firamare kana gana ya kai ya waye ka zaɓe ka ɓoye <clears throat> mai gyaɗa mai gishiri ta kawo ka ɗauke ɗaya ka fashe irinta kai tuni ka manta shekara aro aro lakin Allah bai manta ba wallahi sai abu da kitab ya'ti biha Allah sai ka ce mali hadar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne haka shi abin da aka yi ma san shekara 25 ma bai manta ba ya zo da shi kila ma a wani gari ne can da ka je ba kunta ka cuci wani ka dawo kai ka manta da zantan to sai Allah ya zo da shi ya ati Allah Na الله ifin خبير to abin da kake ganin kai ka raina shi Allah bai raina ba saboda ana so a zo gaban Allah ne Allah ya kowa adalci shi sa muka ce ka diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in giya ya dauka fa zai shi Anas amma Allah ya fasa waye Anas kace wallahi ba dan tsoron kisafi ba ana da na tauda maka wannan tsumaji amma tsoron ramuwa a gaban Allah yake annabi ya ce ranar kiyama Allah zai zo ya kira zai yi kira da wata wani sauti ya suma'uhu man ba'uda kama ya suma'uhu man ba. wanda ke nesa annabi ce zai ji daidai da wanda ke kusa zai zuba bambanci Allah zai ce ana dayan ni ne dayan mai sakamako mai iya ba da sakamako sai ce wallahi a yau ɗin nan ba wani mutum da yake da haƙƙi a hannun wani yau sai ya biya wannan haƙƙi da annabi ya ce hatta latuma har mari kamaru wani ba da haƙƙinka ba wallahi sai an biya suka ce ya da me za a biya duk dinari wadda rahim da dinari da dirhami ne ba mu da shi a can ya ce bil hasanatu wa sayyi'at ita eh, kafin da kai na kwana biyar kawo a iba a biya shi na wanda ka zalunta karatun qur'ani nan da kai da azumi kakkaf duk za a kwashe a biya bashi azumin kansa sadaka wane ne wala duk sai an yi biyan shi in kuma da ragowa a kwaso mugayen ayyukansa a zuba wannan shi ne matsiyacin lahira kenan isa dole sai an yi takatsantsan lahira nan sai an je da ita sumul ana son zaman lafiya na naka wala alaika kar ka taba haƙƙin kowa kar ka yadda wani ɗan adam ya ce yana bunka ware ka je gaban Allah yana bunka ba su ka dewa nasa na sallah na azumi na ba ka biya ba Allah in kai sa'a nasa zai kau da kai amma na mutum ko na kafiri ne suka biya ba magana ka banza yau kuma ɗaukar haƙƙin mutane ya fi komai sauƙi in kana so ka gane haka jefar da wayarka ka gani musamman mai tsada ka yi wata rere ka jefar da ita yau makabarta ba za ka je yanzu sai kana sa su a can aljihun wando saboda gudun tsotsayi kada wani ɓata gari ya zo makabarta ana ta ana gyaratan gyaratan shi kuma yana gyare kawai sai ɗauke maka a masallaci ma sai a yi ina kuma a kasuwa ina a cikin motar haya mutane ba sa jin tsoron taɓa haƙƙin mutane gani suke wayewa ce birnin ne ana yi maka garin nan ne kawai da an ga kayi wata rira ta wani da san garin nan ba kai yanzu da ƙarfi ma ake yi <clears throat> kawai wuta za a zari a ce kawo in kana san zaman lafiya ko ne ka ka ƙara wuta kuma Kuma <laughs> ba ka ba lafiya a zurba maka kuma a banza a kan waya dama kawai suke neman a nan nan a nan nan rawun ɗin an yi ran da ake bikin abba gida gida ne ko murna sai murna wallahi a nan akwai ɗaya daga cikin uwa ma nan aka kwace mishi kuma kafin ka ce kwabo har sun ɗaya masa ma kuɗinsa a banki na fi yawa wallahi dan da nan an shiga an kwashe masa kuɗi kawai yana zuwa aka zaro ko aka ce kawo wayarka kuma ya ga an daɓa wani dan da nan ya miƙa ya ƙara wuta to wannan ita ce ƙasar musulmi kano garin tafsiri garin muhammadawa garin islamiyya amma kaga abin da ake <clears throat> ‘ya'yan musulmi saboda rashin sanin mai lahira ga yanzu wannan yana koya ɗanshi ya san Allah ya san lahira ya san hatsarin gobe kiyama ya san girman hakkin bayan Allah to ya gune dole ne ka koya ɗansa wannan tarbiyya wani kuma za ka iya yin naka in ya fandare shi kenan kai ka fita har ga Allah amma ka tabbatar kai to amma na yi imani daga cikin abin da yake zira mutane ba sa irin wannan tarbiyyar ku daina ɗora wa yara su kawo muku abin duniya sawa'un mata ne ko maza matan iyayensu za ga ɗa an ɗora masa abin da ya fi ƙarfi dole ka kamun kaza ka biya min bukata kaza in ya samu ya kawo na halak malak shi kenan in ka samu kar ka ɗora kanka amma ya rika jin yana so babansa ya takura mishi babarsa ta matsa mishi ta ya so masa gaba to in ya je sai ka ga ya bi kayan wani hakkin wani yana so zai faranta masa rai wannan ba daidai ba ne ƙila kuma a can wata ƙasa ne can kudu can ina ne ya je ba haƙƙin bayan Allah ya taho kawai ke dai ya zo miki da kayayyakin kin karɓa ya aina ya samu ba ki sani ba wannan duk ba daidai bane halak ake nema to ƴan uwa wannan shine ainihin Luqman yace koya ɗansa lalle ya san haƙƙin Allah wannan ya shige shi duk inda ya je kada ya taba haƙƙin kowa inna Allah latifun Allah mai tausasawa ne daga cikin tausasawarsa zai bai kowa haƙinsa khabirun daga khibra Allah ya kware expert ne ta ko ina ko kuma khabirun daga alkhabaru mai ba da labari na'am يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانح عن المنكر واصبر على ما أصابك نعم إن ذلك من عزم الأمور يا بني كي أنا أقم الصلاة كفصيد صلى كفلا صلى كشيعي صلى وأمر بالمعروف kuma ka rika umarni da kyakkyawan aiki ka zama mai wa'azi mai nasiha wanha anil munka ka rika hani daga mummunan aiki saboda aiki ne na annabawa kuma duk wanda ya ɗau wannan sifa to za ka ga ya zama mutumin kirki mai sawa mai hanawa wasbir ala ma asabaka amma ka sani ka ɗauki hanya mai ɗan dauri ka ba hanya mai ƙaya sai ka yi haƙuri akan duk abin da zai same ka za a yi ma wulaƙanci za a yi ma ba'a za a yi kaza za a yi kaza wasbir alama ma asabaka inna zalika min azumin al-umur hakan yana daga al'amuran da sai an yi azama sai an yi daga ce sai an dage za a yi in ba ka ba ba karamar hanya ba ce ba ta sauka ba ce a ba ta da sauki wasbir alama a asabak inna zalika min azumin al-umur wannan din nasihohi ne yake mishi shi ya san hanyar ba ta daɗi ba ce في أن دوري نعم ولا تصعد قد ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا نعم إن الله لا يحب كل مختال فخور وكادي تتلدى بكم ليك فيها مشي ولا تصعد خدك للناس yana nuna musu yadda zai mu'amala da mutane yadda zai gogayya da mutane karka zama mai didi da kai kana ganin mutane kana kau da kai kana kumbura kumatinka kana kautar da shi kaga jama'a ba sallama ba kulawa ba daga hannu ko su ne maka sallamar ma ba za ka amsa karka zama haka wala sa'ir haddaka haddu ka daina kautar da fuskar ka kenan ga barin mutane da kaga mutane ka ɗauke kai kamar ba gansu ba kuma ka gansu ta gaban su ka wuce ina laifin me laifin assalamu alaikum in sun gana masa ansa in sun gana ma kansa ansa duk ya da ba za su ce baka kula su ba amma dai yi sallama assalamu alaikum kenan ba wani wahala ciki ba wani ɗaurawa kai wahala ciki in sun ansa kan sun ba su ansa ba kansu kai dai ka fi tsaf wala tusair saddaka linnas wala tamshi fil ardi marha in kana tafiya ka daina tafiya a ban kasa kana mai jiji da kai kana mai nuna isa kana takawa daidai kana kallon inuwarka kana jara rigan kana nuna kai kasar ma fa a dole kake taka ta inda da dama sama za ka yi Allah ya ce innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula kai dai ba za ka iya keta kasa ba ko ba ka kai dutse ma tsayi ba ko falwaya ba ka kai ba amma kana nan kana jiji da kai wani yana tafiya yana ji da kanshi irin wannan tafiya annabi ya ce sai Allah ya ce da ƙasa ta kama shi annabi ya ce ta kama shi yana nan ya tajaljal ya gusa fil ardi ila yawmil qiyamah yana ta nutsawa a ƙasa har duniya ta tashi to da ya fusa ta Allah kawai tafiya yana ji da kansa ka sa akwai tafiyar masu jiji da kai kai da ganin su ka san cewa waɗannan mutanen to gani suke su in ba ma dan an san su ba sai ba mutane bane da sun ce su ba mutane bane so da haka ne a cikin duniya wadda baka wuce Allah ya shaƙe ka da rashin lafiya ba baka wuce gobe ka kwanta ka kasa fitsari ba fitsari wannan aka ce ya ƙi fita wallahi ka shiga uku sau da aka yace ka daina tafiya a ban ƙasa maraha inna Allah la yuhibbu kulla muqtal fakhur in mai jiji da kai mai cika baki mai tara tsaye da baki ai mu ne kaza in ba don mu ba wannan cika baki ne duk garin nan waye kai mu waye isa ya kai mu kazan waye kai ni kazan haza fakhur yaftakhir Allah ya tsani irin wayannan mutane abinda Allah ya ce tawaru tawaru shine kankantar da kai ba kaskantar da kai ba kankantar da kai shine ka kai din ka nuna baka kai ba ka isa ka nuna baka isa ba Shehu Usman a tarihinsa aka ce a zamanin su ne zamanin su ya zo ya samu wannan al'ada in za a wuce ta gaban malami ko ta kofar sauran malami sai an cire takalmi saboda girmama malami abin ya zama al'ada a ƙasar hausa da haka ake to wani ya zo ya wuce karaf karaf ta gaban shehu shehu usmani sai ya dan ji ba daɗi sai sa aka kira shi da yake usman shehu usmani malamin Allah ne kuma yana so yaƙi da shedan sai ya gane shedan ne ya sa masa fushin sai shehu usmani ya kwanta sai ce da wannan zo ka taka nan ɗina da takalminka takalmaka in ta taka da takalmi ce daidai nan wajen zuciya na zo ka taka da takalmin ka kauce ita wallahi ba zai iya ita, wallahi sai ka taka dan in nuna wa dan din ma zai isa ba wanda take so a girmama ta an wuce ta gabansa ba a cire takalmi ba ya ji haushi to bari ya maganin shedan duk dai dan ai maganin girma kai wata rana wani babban malami abdullahi dan mubarak al-khurasani babban malami ne duk duniya ana jin labarin shi a wancan lokacin ba midiya balantana a ga hotonsa amma duk wani mai ilimi yana ba da labarin haddasa na ibn mubarak a ce wai wane ne ibn mubarak a ce ba ku sa abdullahi mubarak ba duk inda ka je duniyar ilimi sai ka ji labarin shi to ranar sai ya zo aikin hajji ba san shi ba ba taba ganin hotonsa ba aka zo shan ruwan zamzam ana farmutufi yadda kowa zai sha shi ma ana farmutufi da shi ya samu ya sha ya koma gefe sai ce haka za yin baji an kunyar haya hayatul saha hayatul haƙiƙiyya ya ce haka rayuwa ya kamata ta kasance Har so lam na uraf falam na waƙar inda ba a san mu kaga ba a girmama mu ba haka ya kamata rayuwa ta kasance da an san ni da ina zuwa za a ce a buɗa a buɗa har ga shek nan ya taho a bari ya fara sha tukuna ya ce to wallah haka rayuwa ya kamata ta kasance haka ya kamata haka za yan baji an takuna alhaya haisu lam nu'raf fa lam ya yace kaga inda ba a san mu ba ba wanda ya girmama mu saboda girmama wannan wata mutum ta sa ma girman kai ran da ka je gurin da ba a girmama ka bai ka ji damuwa yaya ni din ne ko shehin ne ko na zo gurin amma ba a girmama ni ba ina babban malami kamar ni wannan girman kan ya shiga shaidan ne yake sai amfani da wannan ya aka ba zo an gaishe ka ba ya aka ba girmama ka ba ya aka ba a fara ba ka ba ya aka yi sai ka bilaji layi haka shaidan ke Allah ubangiji ya kiyaye to duk wannan ana koya mishi yadda zai yi mu'amala da sauransu aya ta ƙarshe ce

a ganka wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama kuma ko abun hawa ne kar a ganka a guje ka shiga cikin gari ko ba ka a ce ya rufta ga can ya rika tafiya ta nutsuwa ko a ƙasa ko abin hawa wa zabab fi mashika wa gabin min ka, kuma ka rika kasa kasa da muryarka kar duk inda kai muryarka ake bi a kasuwan ana jin sautin ka, a ko ina ka bi kana daga murya ana rigima da kai ana fada da kai a ce wa ana ne an tabo shi wannan ba halayen mutanen kirki bane ka rika kasa kasa da muryarka inna ankara al-aswati la sawtul hamir muryar da aka fitsana ai ta ce muryar jaki wato ana siffanta mutum kar ya kama da jakuna masu daga murya a kasuwa sahabin fil aswaki mai daga murya da rigima da fada a kasuwa karka zama haka wannan tarbiyyar ce ne ya jama'a da ladabi ake koya mana a aikace bangiji Allah ya gyara mu baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullah